tun da farko kuwa babban manajan daraktan kamfanin nnpc na ƙasa dr mai kantikaccen labaru ya kai ziyara gidan gwamnatin jihar bauchi wanda daga bisani ya shaida wa manema labarai abinda ya kawo shi jihohin bauchi da kuma gombe eh, na zo don nazartar da umarnin shugaban ƙasa janar muhammadu buhari gcfr kan cewa na zo na bude wannan aiki na binciko ƙarƙashin ƙasa ko akwai man fetur a nan yankin jihar bauchi da jihar gombe waɗanda ake kira suna ƙarƙashin wannan tafkin kogin gongola muna kiran shi gongola basin daga cikin benue trough to kuma ɗaya daga cikin sassanin ayyukan da za mu yi kenan da suka shafi waɗannan wurare na gongola basin da kuma tafkin chadi yanzu mun toni rijiyoyin mai a sashin chadi na nan najeriya mun toni rijiyoyin mai 23 kuma daga ciki mun samu guda biyu sun nuna mana ƙarƙashin cewa akwai eh, ita man nan man fetur tunda mun ga iskan gas da muka kona a wata rijiyar na kwana guda a wata kuma mun kona na kwana biyu gwamnan baucin barista muhammad abdullahi abubakar makawan babba ya yi bayani kan irin taimakawa da gwamnatin za ta bayar domin gudanar da aikin haƙar albarkatun man fetur din. ita gwamnatin jihar bauchi mun yi ƙudurar aniyar dukkan wani taimako da nnpc za ta nema za mu yi mata duk da dai ta fi mu karfi amma dai ganin cewa alkhairin in ya samu a nan ne za a more shi so ba za mu ƙasa a gwiwa ba tuni mun musu alkawari cewa inda za su kawo ofishinsu na sashe a ajiye shi a nan jihar bauchi za mu ba su ofis kyauta za kuma mu ba su gidajen ma'aikatar da za su fara zuwa don gudanar da ayyuka a wannan wuri ba sau ɗaya ba wannan yunkuri na tono albarkacin mai a shiyar arewa maso gabas yana ɗan gamuwa da cikas yaya kake ganin wannan yunkuri na wannan karo idan allah ya yarda wannan karo haƙar za ta cimma ruwa ba don kawai ba saboda shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya ba shi umarni cewa a tashi cikin hanzari a taho saboda tonan wannan ma a dalilin haka ne yasa ba ni da wani shakka a zuciyata cewa wannan karo in allah yadda za mu cimma nasarar wannan sanata salisu matori ya yi fice wajen ganin an gudanar da aikin tonan albarkatun man fetur a shehar arewa maso gabas ya ɗora alhakin kongoba baya da aka samu a hidimar rashin guda da haƙar man fetur ɗin da iskar gas kan rashin kulawar gwamnatocin da suka shuɗe. ba su ɗauki abin ba balle a ce da muhimmanci ko babu domin mun gani a zahiri inda suka ɗauka da muhimmanci yanzu misali a lokacin da ake maganan gas a rijiyar kwalmani river one wanda aka samu a nan benue trop ai abin da ya rage kawai shine a ɗan ƙara bincike kaɗan kamfanin rasha na waɗanda ke kira gas from sun zo sun yi wannan an yi komai a lokacin har an gama shirye-shiryen za a fara amfani da iskan gas na wannan rijiya kwalmani riba wanda zai ba ma kusan dukkan arewa maso gabas wutar lantarki amma da yake ba shi ne abin da ya dame su ba aka yi watsi da wannan sai aka ɗauko gas oturugu can ƙasan niger delta zuwa agbara estate inda yanzu duk inda wata ma'aikata take a ƙasar nan ta rufe saboda tsada na makamashi amma su suna nan suna ci gaba da aiki daga nan ake yin duk an dai baiwa jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi da kuma jami'ar modibbo adamawa da ke jihar adamawa kulawa da batun yanayi da kuma illolin da ka iya faruwa a sanadiyar aikin haƙar albarkatun man fetur din a jihohin bauchi da kuma gombe abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya